yau da gobe daga muryar amurka a washington dc masu saurare assalamu alaikum da fatan kun yi hutun ƙarshen mako lahiya Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maraicen Litinin 29 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Shirin yau da gobe na tafi da ayar mu ta yau da tattaunawar da Halima Abdullahi ke jagoranta akan wasu abubuwa da suka shafi mata a watan azumi da kuma amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako. Amma kuma za mu ci gaba da duba maganar hakkin yara. Shin talauci zai zama hujjar sa 'ya'ya talla ko bayar da su aikatau? Idan kuwa haka ne, me mu da ku da kuma hukuma za mu iya yi mu yaƙi talauci mu ceci yara daga wannan hali. Duka mu sai dai mu haɗa hannu ga baki ɗaya ba zai yi bangare ɗaya ya ɗauka wannan nauyin ba. Um, gwamnatin Delta wazir Delta ko um, Bayelsa ne idan yaro lokacin makaranta ba a yadda a ganka da talla ko wani abu ba. zauren matasa kenan wanda ke tahi nan gaba kaɗan inda kuma madina dauda ke ci gaba da jagorantar muhawara akan hakkin yara da kuma yadda za a ɓullo mu matsalar talla da aikatau to amma abin tambaya a nan shine wai shin sa yara talla karuwa yake yi ko raguwa ga mazauna birane wannan yana raguwa amma kuma sun nuna mazauna ƙauyuka su kuma karuwa abin al'amarin tallan yake yi musamman kuma ga 'ya'yansu 'ya'ya mata Malam Hadi kenan masanin ilimin zamantakewar bil'adama. Nan gaba kaɗan za ku ji cikakken bayanin da ya yi akan wannan batu. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Wai shin a ganin ku bara da tallar raguwa suke yi ko karuwa? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Hmm, babu abin da ya canja. Domin malaman da ke hanin yin bara su ma barar suke da addini. Sako daga Rabi'u Haruna Hussain. A gaskiya a gani na bara da talla a kullum karuwa suke a duk faɗin ƙasar nan domin kusan kowane lungu da sako kabi sai ka ci karo da mabaraci ko 'yan talla. Sako daga Isa Isa Kwafsi a Sarara. Tabbas ko shakka babu talla na raguwa sosai a Najeriya. Mu dai addu'armu da kuma roƙonmu ga Baba Buhari shine don Allah ya soke jarrabawar jam a Najeriya. Na gode. Saƙo daga Sani Baba Waziri. Alhamdulillah, mu dai a jihar Kano abin ya ragu sosai saboda ƙoƙari da gwamnati ta yi a kai. Sako daga Saddam Sani Umar. Madamar akwai talauci a cikin al'umma. to ba yadda za a yi talla da bara su ragu ga al'ummar Najeriya. Fata dai Allah ya kawo mana mafita daga gare shi. Sako daga Murtala Malam Niger. A gaskiya, bara karuwa take yi saboda matsaloli da yawa ba su lissafuwa sai dai Allah ya saka mana. Sako daga Ma'aru Rabi'u. Muddin ba a cire son kuɗi ba, to da sauran runa a kaba wajen talla da bara. Sako daga Murtala Haladu. A arewacin Najeriya talauci ya ƙaru, hakan ya sa dole tallace-tallace da bara su ƙaru cikin al'umma. Saƙo daga Suleiman Magaji. Kullum ƙaruwa suke yi, muna kira ga gwamnatocinmu da su kawo ƙarshen wannan al'ada mara kyau. Saƙo daga Abdulrazak Usman Adam. Wallahi ƙaruwa yake, kuma ba wani abu ne ke jawo shi illa talauci, wasu kuma mutuwar zuciya ne. Sako daga Zaharuddin Muhammad. Bara na raguwa, amma talla na karuwa a garinmu wato yauri. Sako daga Ahmed Sarkin Yaƙi Yauri. Batun raguwa ma bai taso ba, kuma inda shugaban ya kalla daban, inda talakawa suka kalla daban. Sako daga Sabi'u Bello. Ha ha ha, ai in kun ga an daina bara ko talla, to an daina cin abinci. Sako daga Muhammad Sani Sa'idu. A gaskiya idan kana gitta kasuwa to kullum za ka ga bara ƙaruwa take ba raguwa ba. Sako daga Sama'ila Ahmed Dike. Ni a yau ma na kai yaro na makarantar allo. Muna nan akan bakarmu bara sak zalunci sam. Sako daga Khalid Isa. Ai dole su ƙaru domin ba a kama hanyar maganin su ba. Kai hasali ma ƙofofinsu ake buɗewa. Fatanmu Allah ya agaje mu. Sako daga Lurwanu Almuktar Tsanyawa. Jamila na jikin faɗi sunan wani gari inda kika cewa <laughs> Ya wuri. Ya wuri. <laughs> To barka kin To yanzu ga Fatima Isa da Zainab Ahmad Maska da kuma Ibrahim Adamu Abdullahi tsohon shugaban majalisar yara ta Najeriya sun haɗu a zauren matasa tare da Madina Dauda. Za su ci gaba da muhawara akan hakkin yara da kuma abin yi game da saka su bara ko talla. Iyayen da ba su da shi, shi yasa wannan dokan da eh, eh, majalisar da ta eh, amince da cewa gwamnati ya kamata ta maida makaranta uh, primary school ta maida ta uh, dole. dole kuma a dole kuma kar mutane su biya akwai makarantun gwamnati da gwamnati da ake cewa gwamnati ta maida ta kar a biya kar a biya kudin uniform kar a biya kudin takardu gaba ɗaya kawai yaro in kai ɗan najeriya ne an haife ka ƙasar najeriya kana da eh, yancin ka je makaranta gwamnati wannan ta baka wannan dama ai dole mutum ya ji daɗin zama ɗan ƙasa ban tare numfashin ibrahim ba akwai eh, gwamnatin delta wazir delta ko um, bayelsa ne na ga suna da wani dokoki a state ɗin idan yaro lokacin makaranta ba a yadda a ganka da talla ko wani abu ba amma kana iya yin wani sana'arka bayan lokacin makaranta amma duk yaron da aka kama shi yana wani sana'a a lokacin makaranta akwai masu kamawa ma to kaga kamar irin wannan zan yi supporting an ce eto eh akwai dakikan lokuta wanda kenan yaron zai iya zuwa ya dan nemo kamar yadda dai suke saboda haka idan yaro yana son ya yi kasuwanci ne ko a ra'ayin kansa yawwa ko a ra'ayin kansa bayan karatu na yadda da wannan doka kuma duk yaron da aka kama din yana talla ko wani abu haka na neman kuɗi a wannan lokacin amma ba a ce a gaba daya a sa a dauke musu ba a dauke musu a sanya musu hukunci ba amma to ai ko yaro yana so yayi in yaro yaro ne akwai abin da yaro yake so yayi da ba zai dace ba ko ba zai amfane shi ba ina laifin yaro dan karami an bar shi wajen yana so ya kasuwanci sai ya je bakin titi kila ma mota ta kaɗe shi shi yasa ake cewa yara ya kamata a kare su kan wayannan abubuwan amfanin dokan kenan don saboda yara yaro wata ran bai san me yake yi ba yaro yana wani yaro in ka gan shi zai je ya tabi wuta sai in ya tabi wutan ya ji zafin shi shine ba zai ƙara komawa ba amma haka kawai yaro zai so ya yi komai ki sani cewa ya in an ce yara har da 'yan shekaru biyar fa zuwa shekaru sha takwas so abin. su ne yara eh. su ne yara eh to wasu kuma ba su da karfin ma yin wasu abubuwan amma kuma sai kamar tilasta musu ake yi ya dace a yi haka bai dace ba zan kuma dawo kan magana ta na ɗazin eh, ta yi magana na kasarsu ina ga in ba mu manta ba lokacin da marigayi sani abace kenan ya killace masu wurin da za su zauna amma suka ki zama har aka dinga bin su a Abuja nan ana kwashe su a mota ana maida su kuma su suna ƙara fitowa in kika duba yawancin yan yaran nan da ake ba su yi masu yan jagora da sauransu karshen ta su yi masu ciki su ta haihuwa da su zaki ga yaran nan ma kwata-kwata ba tarbiya a tare da su ko ba wasu ma shaye-shaye wasu mazan shaye-shaye in matan yanzu akwai wani eh, abin da ya faru a maraban jos in kin ga yan mata ne yan ƙanana in kin ga yan mazan da aka kama da su tsofaffi ne tun daga wani uwa duniya yara na suke dauko talla su zo maraban jos saboda su zo su samu ina tsofaffin kuma su yi amfani da su akan naira ɗari uku wacce ake biya da tsada din shine shida ne ko biyar ne na manta zan iya nuna miki video in ina da shi so ina amfani shi kuma ko da aka ce ni kamar da yadda na faɗa tun ɗazan haƙƙin ciyarwa da komai da komai akan wuyan iyaye ya rataya ba akan wuyan Um, 'ya'ya ba kuma in an kwashe yaran nan ma ba zuwa za a ajiya a sa su yi aikin banza ba ko kuma a watsar da su a haka nan abu fa amfani za su zo amfani abin da zai amfani su zai amfani iyayen nasu ko da na kasassu ne in sun zama wani abu nan nan gaba wani cikin suna iya zama likita wani na iya zama nan duk dai ba abin da ba za su iya zama kafin wani ya taimaka masu daga waje su sun taimaka ma kansu zainab dukkan tare numfashin ki ba yaran nan ya kamata a kare su din a ba su ilimi yadda ya kamata ni kawai abin da nake duba a nan shine a rage yawan talauci a ƙasar nan talauci ta yi wani idan ya ji wannan labarin cewa ma za a zo a kwashi yara kila a yana iya ɗaukan yaran ma ya gudu da su ya kai su wata ƙasa ma sai aikin saboda ma kar a ɗauke su a raba shi da awon shi yasa nake ce a yi kamar a toshe ɓangaren talauci tukuna mutane masana'anta iyaye a ba su abin noma masu noma a ba su abin noma gashi nan ana um, wannan ana irin program din nan a taimakawa mutane a dan ba su dan jari da sauransu abin da nake nufi duk talauci ce maka wannan yaran nan duk inda za a kai su ilimi baya lalacewa kuma ilimi duk inda ka yi shi ko na kwasan kashi ne sai ka amfana so yaran nan ban ce a kai su inda za su wahala ba a abin da nake nufi a wannan idan aka toshe talauci iyayen nan iyayen nan ba sai ma an ce musu za a zo a ɗauki 'ya'yansu ba idan sun wadata za su kai yaran nan da kansu su sa su a makaranta tunda makarantun gwamnatin allah na tuba yanzu dai akalla mun dan samu saukin su suna da sauki dan dan takaddun ne kilan zaka sa yaron a makaranta ma bai fi dubu ɗaya da ɗari biyar ba. ai ibrahim na cewa dokar tana bayanin gwamnatocin kasashen nan da suka sa hannu a wannan yarjejeniya su tabbatar cewa akwai makarantu da za a ba yara kayan abinci kyauta rigunan uniform na makaranta kyauta littattafai kyauta amma yanzu haka a najeriya ba irin wannan me yasa mutane gwamnatoci ba su san bin wannan eh, yarjejeniyar da su kuma suka rattaba hannu a ciki dauki sun hajiya yawanci kowa da abin da ya duk kujerar nan da kike gani kowa yawanci da abin da ya je yi akwai wanda suka je daman don su azurta kansu ne da yan uwansu akwai wani ya ji ne don ya wulakanta wani wani kuma dai haka kowa dai da irin nashi abin nan tun farko abin da dai nake cewa in muka ba mu yaran nan tarbiyya haka yara su ne manyan gobe ko a gida kawai mm. kenan ba wani zancen gwamnati ya sa hannu ko ya taka rawa ai duka mu sai dai mu haɗa hannu ga baki ɗaya ba zai yi bangare daya ya dauka wannan nauyin ba kamar makaranta da za a kawo abin nan kyauta da su eh, littafai da kuma abinci da za a dinga wani yara mara kitar da dan ya je ci abincin nan zai je makaranta ba wai ko dan ra'ayin kanshi shi bari in je karatu ba dan in ci abincin nan zan je in ce kuma haka in governors ba su taimaka ma gwamnatin tarayya ba ai ba zai yiwu ba saboda su ne kamar sauran gangan jikin ita gwamnatin tarayya ita kai ne eh, su kuma state sun zama kamar gangan jikin gwamnatin nan so in gwamnatin tarayya ta kaddamar da abu shi wancan ya kaddamar da nashi dokan wannan ya kaddama da nashi dokan haka za mu ta zagaye muna bata kuɗi muna bata lokuta muna bata man kanmu rayuka saboda ba za a taba samun wani matsaya ko kuma ci gaba a cikin al'amuran ba dole ne dole su zo su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya zama ko tsare-tsare su ko shirye-shirye ya zama yadda kowa zai amfana da shi a zama baki ɗaya ne ba wai wannan da nashi tsari wannan da nashi tsari ba in za a yi wannan tsari daban wannan tsari daban ni ina wannan state an yi min tsari bai man ba zan tafi wani wuri kin ga ko ba ci gaba kuma ba shi da amfani dan bai amfani ne ba kenan mm. ya zama ƙuriya ta zama a banza kenan dan ba a ji amma abin da nake so ba ya kamata su zauna su tunani su collecting komai da komai su haɗa shi a wuri da a zama tsintsiya madaurin ki daya wai shin sa yara talla ruwa yake yi ko raguwa ga malam hadi da bayani. abin ya kasu kashi biyu tallace-tallace a cikin wato ga mazauna birane yana raguwa domin a haka a yanzu a gabana akwai research ɗin da wasu wata kungiya suka yi game da shi wannan child neglect da child abuse da teenage pregnancy da kuma uh, street hawking ma'ana tallace-tallacen yara to a cikin alƙalima statistics ɗin da suka bayar sun nuna cewar a nazarin da suka yi uh, tallace-tallace ga mazauna birane da suke ɗora ma 'ya'yansu wannan yana raguwa har ma sun auna cewar ya ragu da abin da ya kai wato 30.7% kusan kashi talatin da ɗaya na yawan tallace-tallacen da mutane mazauna birane ke yi suke ɗorawa 'ya'yansu ya ragu da abin da ya kai kashi talatin amma kuma sun nuna mazauna ƙauyuka su kuma karuwa abin al'amarin tallan yake yi musamman kuma ga 'ya'yansu 'ya'ya mata da ke shigowa daga cikin ƙauyuka suke kawo tallace cikin birni tallan abubuwan da suke seasonal ma'ana wanda su ne a lokacin amfanin su yake fitowa kamar a ce zamanin albasa su shigo da tallan albasa zamanin masara su zo da dafaffiyar masara lokacin rogo su zo da dafaffen rogo wani abu makamancin haka to shi wannan ya karu sosai sosai ai dama rashin tsari ne duk yake kawo irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ai ya kamata dama a ce akwai wasu hukumomi masu zaman kansu ba lalle na gwamnati ba waɗanda suke shiga cikin ƙauyuka domin sayan amfanin noma daga hannun manoma ba tare da sai manomi ya nemi yadda zai yi ya sa a mota ya kawo cikin birni ba ba tare da sai manomi ya dora wa 'ya'yansa ko 'yarsa budurwa tallata ka cikin birni ba wannan wato wani abu ne da ba lalle yana buƙatar sai an wani kashe kuɗi ba wayewa ce ake nema da kuma tsari na sha faɗawa a ɗalibai na cewar yawan yawan abubuwan ma da ake bukata wurin a inganta rayuwar karkara kuma a hana irin waɗannan abubuwan na child abuse ba wani abu ne da yake bukatar wani budget da gwamnati za ta kashe wasu miliyoyi ko biliyoyi ba abu ne kawai da yake bukatar gwamnati ta yi tsari ta ce yau ta tsara hukumomi kaza kuma ana neman 'yan kasuwa kaza su zo su shiga cikin irin wannan tsarin kuma ga hanya ma an buɗe ta yadda za a yi 'yan kasuwa su je su haɗu da manoma kuma ga yadda za a inganta a sa ido wurin harkar cinikayya tsakanin manoma da 'yan kasuwa haka kuma a samar da wutar lantarki kai da su 'yan kasuwa za su samu abin da ake cema storage facilities ta yadda mutanen ƙauye ba za su rinka ganin suna asara bari su tuttuɗo da 'ya'yansu zo su maza su sayar da wannan amfanin gonar ba misali idan da za a ce akwai warehouse da yake gidan kankara da za a kwashi tumatiri yana koransa a je a ajiyewa mutumin ƙauye ko kuma shi ya sayarwa da ɗan kasuwa ya je ajiye wannan abin a cikin wannan storage facility din to za ki ga shi na ƙauyen ya zauna lafiya shi kuma ɗan kasuwan bai ji nauyi ko ƙyashin siya ba domin in ya san tumatir nan bai da gurin da zai ajiye shi dole sai dai ya sake shi a arha ko kuma ya rube ya lalace wannan ɗan tsarin kaɗai da ake bukata misali inda za a samu wutar lantarki da za ta zagaya 24 hours a cikin irin wannan harkokin sai ki ga ya wa tallace-tallacen birki domin in dai mutumin ƙauye yana zaune za a zo a sayi masararsa a zo a yi processing a birni ko kuma a kawai za a siya a samu storage facility a ajiye to ai ba shi da bukatar sai ya turo 'ya'yansa ba ma dole sai ka zo ka yi doka ka ce kai ya turo 'ya'yansa ba abin da yake bukata ya samu haka kuma akwai wasu hanyoyin su ma da za a iya samarwa na inganta cinikayya din da inganta al'amuran karkara sai da mahaifi ko mahaifiya ko mutanen karkara ba sai sun turo 'ya'yansu cikin birni da talla ba domin abu ne da yake da abin da ake cewa trickle down effect zai zai zo ne daga baya zai shafi kusan kowa da kowa a cikin al'umma to in dan adam ya fahimci wannan zai gane cewa akwai bukatar mafita daga cikin mafitan nan kuwa shine sai an sami wayar da kai na al'ummomin da suke da wannan al'ada da kuma wannan hujja na cewar suna fama da talauci za su dora ma 'ya'yansu kalla na ɗaya kenan na biyu sai al'umma ta samar wa da kanta sabon tunani kamar yadda a wancan lokacin ta yi ma kanta tunanin cewar hanya daga cikin hanyoyi da za a sami abin da za a ci da iyali shine a dora ma yaya talla sai an dawo an zauna an sake sabon lissafi an sake sabon tunani na cewar yaya za a karfafi iyalai kuma ta yaya za a karfafi yaya ko da ko ana so a nan gaba ne su zama entrepreneur ma'ana su zama sun koyi kuma sun tarbiyyantu da kasuwanci to ta yaya za a yi shi ba tare da an illatar da su ba haka kuma gwamnatoci eh, a matakin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi da kuma wato zaurukan taro na wakilai shi ma a tarayya da jiha da ƙananan hukumomi sai sun zauna sun fitar da wani jadawali da wani tsari na yadda za a tarbiyyantar da yara a ƙarfafe su a harkar nema na kasuwanci ko sana'a da ta yadda in sun kai shekarun da ya kamata su fara ba da gudunmawa za su bayar ba za su zama wani nauyi ga al'umma ba amma ba za a ce don saboda ana karfafa su don su nema su zama wato sun koyi kasuwanci ko sana'a a wannan lokacin kuma a ce wai su ake so a cikin wannan kasuwancin ko sana'a su kawo wani abu da za su zo su taimakawa iyalansu wannan ba daidai ba ne. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da abokan tattaunawarta za su ci gaba da duba batutuwan da suka shahi mata a cikin watan azumi. Innaki bani koko na sha daure haƙure daure fa saura kaɗan rana ta gushe mu je shan ruwa. Da ga Hajiya Aisha ita ma Allah ya kawo mana ita. Kuma muna kan tattaunawa ne akan yanayin da mata suke shiga na azumi. na wani lokacin sakacin ita uwar gida ne na ƙin gabatar da abubuwan da ya kamata da wuri sai wata sai ta kai karfe tara a kicin to yanzu dai muna kan doron yanda mazaje ke ƙin kawo wa su matan abin da ya kamata a kan lokaci to hajiya aisha me zaki dora a kai da yake kin ce mazan akwai karancin rashin tattaunawa tsakanin mai gida da uwar gida daga lokacin da watan azumi ya gabato kamata ya ke uwar gida ku zauna da mai gida ki tsantsara masa irin abubuwan da kike ganin ana bukata a cikin gida kai kuma mai gida ka yi iya ƙoƙarinka don yawanci abin da yake kawo mana wannan kamar mutuwar zuciya ce kullum muna ganin abu kaza sai gidan mai hali abu kaza kuma abin ba wai halin ba ne a'a karfin zuciya ne kuma aka ce za a yi za a yi misali zai fita idan ya fita zai biya wani gurin cin abinci zai iya cire ɗari biyar ko dubu ɗaya ya sai filet ɗaya wanda ɗari biyar ɗin nan ko dubu ɗayan nan idan ya bayar a gidansa aƙalla mutum hudu za su ci ya wadace su to kai mai gida ya kamata kai ma ka yi ƙoƙari kasancewa wannan mun amma hajiya ban tare numfashin ki ba mm. nufin ki har lokutan azumi mazaje na fita waje cin abinci sosai ma kuwa take away ai ake yowa sai a je a siyo a zo a zauna wani mara imanin ma gida zai shiga da abinci da abun ya ci iya iyalan suna kallo har da yara kanana. kai kuma ka batta baka kawo mata na ba kawo musu ba wuri ba har kusan karfe har kusan magariba me yiwa ya ce ai kece ce baki gama da wuri ba kin san mu da muke fadi. ai wannan hararramin inda za a samu dama a ci zalin iyali to shi kuma ubangiji ba zai kyale ba in mm. dai ka ci zalin amanan nan da ya baka to insha Allah kai ma zaka gani akan kin kanka to bari in koma wurin antilami so tari ita kuma wata mijin ya kawo cifanan ya kawo duk abin bukata wani ƙarshen ta ma yana fita kasuwa zai aiko da shi ko kuma ana yin sallar azahar zai turo da ɗan aiki amma wani abin mamaki kamar faɗi in ji manyanmu kullum ita dai ba ta da aiki lokacinta ne karfe tara na dare gama abincin buɗe baki saboda baccinta na safe bai ishe ta ba ba ta gama aikin gida ba ita wannan dai ban san me za mu kira ta ba za ban kaura za mu ce mata kome saboda ya za a yi a ce miji ya ajiye miki komai watakila kafin ma ya fita mm. sannan ke kuma ki kasa tashi ki aiwatar da abin da ya kamata ki yi a kan lokaci kin ga irin wannan sun ma sha bamban da mai gidan da yake kawo cefanensa karfe hudu daidai lokacin da ya kamata a ce mata kusan gama girki yawwa to a nan gaskiya bata yi wa kanta adalci ba kuma bata kyauta ba tana nufin kenan sai wannan karfe tara mijin zai shigo ya ci abinci to ai ta ta bashi wani ɗan ruwa da ɗan dabino ko leman da ɗan tana Allah na tuba an san ruwa ma wani rabi ne na abinci nau'in abinci in ka sha shi saboda ka sha rana ka yi gumi ka yi wa kana buƙatar ruwan ka sa a jikinka amma ai kana buƙatar ka ci wani abu mai ɗan nauyi kuma da zai rike maka ciki amma ta ce sai karfe tara gaskiya matar da take yin haka ba ta kyautawa kanta mm. idan ma bin inuwan ne da lalaci mm. kamar ɗazu da muka yi magana in kina da yaran in ma daga kwancen ne ce ne wance ɗora min tukunya umma lalacin ne <laughs> ko lalacin da wujja <laughs> to shine nake bani ko ko na sha daure hakure daure hakure fa saura kadan rana ta gushe mu je shan ruwa Yanzu kuma daga ƙasar Malaysia ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Almahajir da ayarmu ta yau. رمضان لالي مرهبا هكم كسو أزمي يزومنا دم منك عباد دي رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ne saboda ya karantar da musulmai muhimmancin wani abu da ake ce mishi almuraqaba a addinin musulunci almuraqaba shine lura kuma da sanin cewa Allah yana tare da kai a kowane lokaci Allah ta'ala yake cewa a cikin wannan aya ya kai annabi Muhammad ka jibintar da lamarinka gaba ɗaya ga Allah al-aziz wanda shine mai mai iko ar-rahim kuma wanda shine mai rahama mai jin jinƙai alladhi yaraka hina taqum shine Allah nan dai da yake kallon ka hina taqum yayin da kake tashi saboda ibada cikin dare wa taqallubaka fi sajidin kuma shine wanda yake kallon ka yayin da kake kai kawo cikin sauran yan masu ibada ko cikin rana ko cikin dare wannan aya tana nuna mana cewa Allah yana tare da bayinsa a kowane lokaci suke sannan kuma a kowane yanayi suke Allah ta'ala ya ce wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid Allah ya fi kusa da mutum akan hablil warid yar jijiyan nan ta agara da take tare a cikin a cikin jikin shi wanda ta taso tun daga kafa har zuwa kwakwalwarsa sannan kuma wato almurakaba wani abu ne da ake son musulmi ya zamto yana kawo shi a kowane yanayi a kowane lokaci yake ya sani cewa Allah ta'ala yana tare da shi kuma Allah yana kallon shi wasu daga cikin musulmai suna mancewa cewa allah ta'ala yana lura da dukkan al'amura a kuma kowane lokaci hakan nan ma wasu daga cikin annabawa sun yi ɗabi'a irin ta ɗan adam ta manci cewa allah yana tare da su ko kuma allah zai tallafa musu a lokacin da suke buƙatar shi misali annabi yunus annabi yunus bayan ya isar da saƙo ga mutanensa sun ƙi ji sai ya fushi sai zuciya ya rabu da sakon da allah ya ba shi ya isar ya bar garin sakamakon haka sai allah ta'ala ya saukar da aya cewa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi annabi yunus wanda shine zannun ya yi fushi daga mutanensa ya bar cikin cikinsu fa zanna allan naqdir alaihi sai ya manta cewa ko kuma sai zaci cewa mu allan ba zai iya dawo da shi yana kallon shi kuma ya dawo da shi cikin aikin da ya saka shi na dole ba saboda haka allah ta'ala ya jarabce shi da fadawa cikin ruwa har zuwa cikin kifi da sauransu kamar yadda labari ya zo saboda haka har da ya sha wahala sai ya ambai koma ga allah kuma ya ambace ce ya fana da fi zulmati allah ilaha illa ant sai ya kira cewa babu abun bauta da gaskiya sai allah inni kuntu minaz zalimin kuma lallai na yi kuskure na cuci kaina da na yi tsammanin cewa allah ba zai tallafa min ya musuluntar da wa'annan mutanen ba Allah ya ba mu iko mu zama masu lura da al'amuran da umarnin Allah a kowane lokaci kuma mu zama masu nin cewa Allah yana lura da mu a kowane lokaci Allah ya sa mu zama yatattu cikin wannan watan Ramadan kuma Allah ya karɓi ibadun mu baki ɗaya wasalamu alaikum wa rahmatullah shine watan azumi watan bauta watan sadaka watan zakka da ta ayyuka Ramadan to Jamila laifin daɗi laifin daɗi karewa mun kawo ƙarshen shirin namu amma jamila kin san mun kun biyu ba mu yi tambayar mu kai tsaye a rediyo masu saurare su ji su amsa mana ta facebook ba eh, amma yau na san da akwai tambaya akwai tambaya eh. kuma muna da lokaci eh, to me ce tambayar mu ta yau muna son mu ji da a ce za a ba ku damar yin amfani da fasahar zamani ku samar da sana'o'in raba matasa da zaman banza da talauci waɗanne irin sana'o'i za ku ƙirƙiro eh, lallai na ji wannan tambaya amma da suwa ake ne da matasan ake suya su ko kuma kowa da kowa ma kowa da kowa amma matasa ne, mm. musamman masu to ko za ki maimaita wannan tambaya to da a ce za a ba ku damar yin amfani da fasahar zamani ku samar da sana'o'in raba matasa da zaman banza da talauci waɗanne irin sana'o'i za ku ƙirƙiro To, kun ji tambaya sai mun ga amsoshinku ta Facebook. ko whatsapp ko twitter ko eh, ko ina dai ya fi dai amfani da facebook ko email ma yawa to karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun anhwana da darussan da ke ciki sai kuma gobe talata war haka da izinin allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin jamila kabiru fage da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyar mu malama zainab abdulrahman ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke sallama da ku sai gobe haka amma masu azumi a lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.